sunana muhammad ɗayagu ni ne ɗaya daga cikin fasojin jirgin nan da aka kai mahari hanyar abuja zuwa kaduna kuma miji ga matan nan mai ciki wanda kuma allah alhamdulillah allah ya sauke ta lafiya me za ka so mutane su sani game da irin halin da kuka shiga to labari ne mai tsawo amma da na dawo na dan jin wasu labaruka wanda ya saba ma abin da mu ya faru da mu ga misali mu da muka je ma yawanci daga cikin mu da aka daure mu hannu ma sakin su aka yi suka faɗi cewa wannan abu ba da mu suke yi ba da gwamnati suke yi ga misali ya mana yanka na sa kusan guda shida in ba magani suna iya gwargwado wajen kawo wannan da kuma ni abin da ba zan taɓa mantawa ba da roƙo da muka nuna cewa ita mai ɗaki na ba ta iya haihuwa suka ba ta dama ta tafi gida roƙon da muke yi matsalansu da gwamnati don Allah su samu su je su sasanta don yanzu ba abin da ke tayar mana da hankali da irin 'yan uwa da muka yi zaman nan da su muka baro su cikin halin da muka bar su baccin kirki ba ma iya yi mun zo mun ga wasu 'yan uwa da dama daga cikin su wanda ba za abincin ci ma yana neman gagaran su shin gaske ne sauran mutanen da kuke ci a sako suna nan a raye lafiyansu lau daidai da musgunawa ko wani duka ko wani cin mutunci babu na dawo abin da ƙara bani da takaici mahaifiyata aka zo aka ce an bar macizai suna ta saran mu muna mutuwa magana ce na ƙarya ba wanda maciji ya sara mun kashe macizai goma da kunami biyu wasu daga cikin macizan ma su ne suke kashe mana to da Allah mu roƙo muke yi a samu a samu maslaha akan wannan wa'annan bayan Allah su dawo gida maganar yan uwansu suka ce suna gidan mursuna gaske ne an ce sun riga sun karɓo su a wannan harin da aka yi Abuja ila an ce kun ma su. ni ba wanda muka gani ba mu ga wasu prisoner ba mu ga kowa ba mun dai ji a gidan rediyo cewa an fasa prison ina gwamnati ta san wanda ta fasa prison ko kuma a bincike a san wa ya fasa prison in su ne mu dai ba su zo ba ba mu gansu ba kuma sun yi alƙawarin za su fitar da mu ran sallah kuma sun fitar da mu ran sallah to amma kun ji labarin da ake yi cewa yan uwanku sun ba da kuɗi akalla naira miliyan 800 kafin a sako ku to ni ban da wannan masaniya ni dai yan uwa sun taka rawan gani kamar yadda na gaya ma ni tun farko ma an ɗauki mai ɗaki na an sako ta ba an shi ko ni ne dai mai bada kuɗin. Amma kun ji labarin da ake cewa kuɗi hankalin su yanzu ya karkata akan kuɗi saboda haka wa'anda kuke so a sakon nan kila sai an bada kuɗi. So da yawa sun sha mana su kuɗi ba shi bane a gaban su. Suna da matsala da gwamnati wanda sun fi sani tsakanin su ba fatan mu umma ana beli umma ana yi mai gagar gwamnati. To amma me gaskiya abin da ya faru aka ce an harbi ɗaya daga cikin ku. Akwai yara cikin su yaran nan kuma wasa suke da bindigogi. shi kuma da ba a ci sa'a ba daidai da abokin zamansa sai da ya ce masa daina wasa da wannan bidigan kada ta tashi da ta tashi ko wani bawan Allah yana zaune ma yana wudidi ta zo sai ta gogi cikinsa muka ci sa'a ba ta abin nan din shi ba da yin wannan abin duka manyan su sai da suka zo suka ce wannan abu ba da ganga mutum da bai dukan ka me zai sa ya dauki bindiga ce zai harbe ka kenan kana ji a jikinka cewa akwai yiwuwar mutanen nan za su saki sauran hannun hannunsu in Allah ya da